الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin wannan sura suratu zukhruf aya ta 42 Allah madaukakin sarki yace aunuriyan nakallabi wa'adnahum fa inna alaihim muqtadirun bayan Allah madaukakin sarki ya gargade su ya nuna ma manzansa sallallahu alaihi wasallama cewa ko dai rayuwar shi ta kare ma'ana Allah madaukakin sarki kuma ya musu azaba ko kuma Allah madaukakin sarki ya nuna musu wato kaɗan daga cikin abin da ya musu gargadi na azaba tun a nan duniya wanda da yawa daga cikin wannan abubuwan sun samu wasu daga cikinsu kamar wani bangare na yunwa da Allah ya jefa musu da kuma kisa da aka musu a wasu daga cikin yaƙe-yaƙe kamar yaƙin badar da sauransu wannan duk yana cikin abin da Allah maɗaukacin sarki ya nuna musu kaɗan daga nan duniya kafin su je su samu azabar da take jiransu a lahira. za mu آية aya ta 43 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تفعلون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساهر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكفون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا قال خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أكمرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقرين فاستخف قومه فأطهروه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آفقونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين Allah maɗaukakin sarki yana cewa fastamsik billazi uhiya ilaika wannan wato umarni ne daga Allah maɗaukakin sarki zuwa ga annabin sallallahu alaihi wa sallama cewa wannan abin da aka yi ma wahayinsa wato na alƙur'ani na shari'a Allah maɗaukakin sarki ya ce ka yi riko da shi ma'ana shi wannan alƙur'anin domin shi ne gaskiya innaka ala siratin mustaqim cewa lallai kai kana kan tafarki wanda yake wato mafi dacewa mai kakken tafarki wanda shi ne hanyar Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa innahu la zikrul laka wa liqaumika cewa shi wannan abin da aka saukar maka alqur'ani kenan la zikrul laka ma'ana daukaka ne gare ka domin zai zama ana wato ambatanka da mutanenka da wannan alkur'ani ana danganta ku da shi ba don komai ba saboda allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi da harshen su. da haka shi ne ma'anar wa inna hula, da zikirun laka wa liƙaunika a yi sharafun laka ɗaukaka ne gare ka da kuma wato mutanenka kuma wannan ba wai yana nuna kamar yadda wasu suke sukan alkur'ani ba da kuma ma saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ai an cewa innahu la zikrun laka wa liqaumika yana nufin shi ba annabi bane zuwa ga duniya za ka ke dauka inda suna daukan cewa an ce ai laka wa liqaumika kenan ba da sauran mutane ba to amma dai wasu ayoyi na alkur'ani su suke tabbatar da cewa sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kowa da kowa ne amma wannan abin nufi Allah ya keɓance su da ɗaukaka kasantuwar da harshen su aka saukar da shi ba yana nufin kawai nashi ne da mutanensa ba Allah madaukakin sarki cewa ma arsalnaka illa kafatan linna. haka nan daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya kebance shi da shi manzo sallallahu alaihi wasallama shine cewa ah, abubuwa guda biyar ne daga cikin su yake cewa wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan shi akan aiko annabi zuwa ga mutanen shi su kadai amma ni sai Allah ya aiko ni ga dukkanin duniya gaba daya dan haka abun nufi anan wa innahu la zikrun laka wa liqaumika ai saukaka ne gare ka da mutanenka musamman saboda da harshen su ne wato aka saukar da shi da haka su ne ya fi cancanta su fara rike alkur'ani kafin kowa saboda yaran su ne kuma su fi kowa sa sannan kuma su fi kowa aiki da abin da ya kunsa inda wanda ba su ba wanda ba larabawa ba dole sai an gaya musu mai wannan zancen yake ne so kuma a harshen su suna iya gane menene abin da Allah yake ne Allah ya ce wa sauka tus'aluna kuma lallai sai an tambaye su ko sai an tambaye ku akan wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya muku sai an tambaye ku akan wannan alqur'ani sai Allah madaukakin sarki ah, ya ci gaba da cewa واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون شو الله مدوكتين سنتينا ميقيا ممنزنس صلى الله عليه وسلم cewa ka tambayi waɗanda muka aiko gabaninka daga cikin manzanni shin mun sanya wani abu koma bayan allah maɗaukacin sarki ya zama abun bauta da za a bauta masa to anan, nan guda ɗaya shine a ina zai ga manzannin da zai tambaye su Allah ce wasu alman arsalna min qablika min rusulina ya za su malamai suka ce abin nufi ka tambayi waɗanda aka aiko da manzannin nan a cikinsu su manzannin sun gaya musu cewa an aiko da Allah an aiko da wani sako na abauta ma wani Allah ai wasal man arsalna ilaihim rusulana ka tambayi waɗanda muka aiko musu da manzannin wasu kuma sun fitar da shi akan cewa ah, akwai kisar da ta auku na daren isra'i duk da yake wannan ah, ruwaya din tana da rauni cewa allah maɗaukakin sarki ya tara mishi annabawa gaba daya da ya jagorance su a sallar sai allah ya ce to mala'ika jibril ya ce ya tambaye su shin an aiko su da wani abu ba bautan allah ba amma dai wannan ruwaya tana da rauni kwarai da gaske sannan kuma mafita ta uku shine cewa manzala sallallahu alaihi wa ma'ana bai tambaye su ba saboda yana da yakinin cewa abin da yake kai gaskiya ne abin da yake a kai na sabarki na kadai ta Allah abu ne wanda yake na daidai duk da yake Allah madaukakin sarki ya mushi wannan nuni cewa to a tambayi waɗanda suke nan kuma ba tambayar da zai ta kokwantar abin da yake a kai ba a tambaya ne ta nuna tabbatarwa da cewa lallai manzannin nan ko da an tambayi mabiyansu babu wani daga cikin mabiya annabawan nan da zai ce annabawan nan sun umarce su da bautar wani allah kamar da za a tambayi yahudawa ai annabi musa lokacin da ya zo ya iske su suna bautar dan maraƙi cewa ya yi innakun ƙaunin ta saboda haka ya ga suna bauta ma dan malaki har ran ya bace abin da aka bashi na attaura ma ya jefar da shi saboda bace ran to kaga annabi Musa dai bai yi bautan wani Allah ba ban bai yadda da wanda suka bauta ma wani Allah ba hatta wanda suka bauta ma wannan malaki din sai da Allah madaukakin sarki ya musu azaba tun a nan duniya aka tara su a waje daya aka sa su kai ta kashe kawunan wannan shine abin da za su yi na tuba haka nan annabi isa alaihi salam da ya zo bai ce a bauta ma wannan allah ba bai ce a bauta mashi ba bai ce a bauta ma mahaifiyarsa ba bai ce kuma da shi da allah a rute ba ne kaga wannan shi ke tabbatar da cewa annabawan nan babu wanda ya zo da wannan abin da su mutanen maka suke wato ikirarin cewa ai addini ne na annabawan da suka gabace shi sai allah maɗaukakin sarki ya ba shi misali akan haka yake cewa wa laqad arsalna Musa bi na ila fir'auna wa mala'ihi fa qala inni rasul rabbil alamin cewa ka ba su labari ya manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da muka aika annabi Musa da ayoyin mu zuwa ga fir'auna da kuma yan fadarsa sune wanda suke kewaye da shi sune mala wato manya-manyan waziransa da kuma waɗanda suke mataimakansa 'yan fadarsa cewa a lokacin allah maɗaukacin sarki aika annabi musa zuwa gare su sai ya ce musu inni rasulu rabbil alamin cewa ni manzo ne na ubangijin talikai gaba ɗaya. daya falamma abun bi ayatina idahum minha yab'athun lokacin da annabi musa ya zo musu da waɗannan ayoyin allah ba annabi musa ayoyi da yawa wanda aka bayyana mana su ne ayoyi guda tara kamar yadda allah ya faɗa cikin suratul a'raf lashi wa laqad na musa cikin suratul isra wa laqad na musa a ayatin bayyina lashi lalle mun ba annabi musa ayoyi guda tara waɗanda dukkan su ayoyi ne waɗanda suke masu ƙarfi wanda suke bayyanannu a fili karara wasu daga cikin su ayoyi ne ga shi annabi Musa a matsayin mu'jiza da Allah ya bashi kamar sandarsa kamar hannunsa kamar a taura da ya zo da ita wanda Allah ne ya rubuta da hannunsa waɗannan duk wato ayoyi ne da suke nuna mu'jiza ta annabi Musa sauran kuma guda shida wannan azaba ne ga mutanen Fir'auna shine Allah yake fa arsalna alaihi al wal jarada wal qummala wal faqadi'a wad dama ayatin mufassalati wannan shi kuma azaba ne ga mutanen Fir'auna amma kuma aya ne ga annabi Musa domin dama ya gaya musu cewa idan ba su bi shi ba to Allah madaukakin sarki zai ɗanɗana musu azaba tun a nan duniya to shine wannan azabar aka aiko musu da ita akwai akwai kari ya auka musu sannan kuma Allah ya aiko musu da fari suka yi ta cinye abin da suka noma sannan Allah ya jirkita musu ruwan ruwansu gaba ɗaya ya zama kalan jini ne sai mutum zai ɗiba sai ya ɗiba sai ya gaga dai ruwa ne amma kuma kalan shi kamar jini ya zama ba sa iya sha Allah kuma ya aiko musu da kwaɗi suka cika musu duk inda suke ma'ana ruwan da suke na garin ya yi ambaliya ko ina ba inda mutum zai iya zama da ma wasu ƙuraje da cututtuka da Allah madaukakin sarki ya jefa musu na azaba har sai da su da kansu suka koma suka ce ya annabi Musa to waɗannan abubuwa tunda har ka ce Allah ya ce idan muka tuba muka yi ba da gaskiya da kai zai yaye mana to ka roƙe shi yaye mana sai mu ba da gaskiya sai suka juya aka a ce sai in ka roƙe shi in ya yaye mana sai mu ba da gaskiya to Allah ya ce wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha duk aya da yazo da ita suna mushi dariya suna mushi izgilanci da gatse su ce ai wannan tsaki ne wannan ba gaskiya bane to Allah ya ce babu wata aya da muka ba annabi Musa da yazo ma da da face sai ta wacce take ta farko girma misali idan an bashi aya ta wato sandan nan da take rikidewa ta zama macijiya to sai kuma Allah ya bashi hannu hannun shi idan ya saka a cikin kirjinsa sai ya fito ya haske wajen ba wanda zai iya bude gidan shi kalla saboda haske idan kuma ya sake maida shi cikin wuyar rigarsa zai koma hannu kamar yadda yake hannunsa to Allah ya bashi duka waɗannan ayoyi din masu girma to Allah ya ce wa akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'una ay fakadzabuhu sai suka karyata shi da wannan ayoyin fa akhadnahum bil azabi maka kama su maka musu ruko da azabar mu da allahum yarji'una ko tayyun ji Allah maɗaukakin sarki su tuba su gane cewa Allah ya jaraba su su bar abin da suke yi na bautan wani Allah su koma su bauta ma Allah maɗaukakin sarki su gaskata da wannan annabi da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi wa ƙalu lokacin da wato wannan azabar ta zo sai suka azabtu suka wahala don abin ya ɗau tsawon lokaci suna cikin wannan azabar to shi ne suka ce ya ayyuhar sahiru ya kai wannan matsafin to wannan kamar babu girmamawa ba ma dai wasu sun fassara cewa ana kiran asahir da ma'ana masani ya za ka ce miki ya ayyu al'adun wa asahir ay al'adun masani nan gar wani ce ai boga ake miki al'alim ma'ana wanda yake mai sani ne domin a wannan lokacin ko a fadar sarakuna sukan ajiye wani wanda yake masani ne da za su dinga tuntuban shi a kan wata su na yau da gobe kamar yadda sarkin nan na zamanin annabi yusuf ko mafarki ya zai fara waɗanda suke manyan wanda yake consulting din su ya ce to me kuke gani a kan abu kaza wannan shi ake nufi da azahir wannan wani fassara ne ko kuma ta iya yiwa mun sun gaya masa haka din da cewa shi matsafi ne dan haka su suna so su tabbatar da cewa to ya roƙi Allah in su za su tuba suka ce ud'u lana rabbaka bima ahida indaka ka roƙan mana mahaliccinka da abin da ya yi ma alƙawari abinda da ya alkawari shine cewa eh, idan suka ba da gaskiya da shi to Allah zai yaye musu suka ce inna na la In inda har ya mana yau yaye mana to mu zamu shigi mu bi tafarkinka falamma kashafna anhum al'azaba idahum yanqutun Allah yake lokacin da muka yaye musu wannan azabar Allah ya kawar da duk wannan abin duk cututtukan suka tafi ruwansu ya koma daidai farin ya yaye Allah ya saukar musu da ruwa sannan kuma abincinsu ya koma daidai koma ya koma rayuwa ta koma normal kamar yadda take to sai suka warware alkawar sai suka yi imani da annabin musa kuma babban abin da yake daɗa kai su zuwa ga halaka ɗin ba komai bane illa abin da yake na ƙabilanci suna ganin cewa annabin musa daga cikin banu isra'ili kuma banu isra'il matsakanta ne don haka su kuma kiftawa ne su ne asalin mazaunan wannan gari su ne wato masu mulkin wannan gari ta yaya wani da ba daga cikinsu ba zai zo har ya zo ya mallake su har su bi shi ya sa ƙalilanci babbar cuta ce kuma shi ne yanzu abin da yake ta cutar da mu a ƙasar duk inda ka zai a ce to ake ba ɗan ƙasa wani sai a dauko wanda bai cancanta ba saboda shi dan kasa ne kai da ba dan kasa ba da baka cancanta cancanta sai a ce to ai kai baka da cancanci na wannan saboda kai ba abin nan bane ko a ce kai ba ne ko a ce a'a kabila ka karama ce da dai irin wannan abubuwa wannan shine abin da yake halakar da kasar mu har a yau kuma mutane sun gino akan shi abin ya musu kanta a zukatansu kuma matuƙar ba a kankare wannan abin ba za a ɗau zamani mai tsayi ba a samu ci gaba ba za a samu zamani mai tsayi al'amura ba su daidaita ba domin wannan shi yake sa ido ya rufe a ɗauko wanda bai cancanta ba a bashi abin da ba haƙƙin sa bane shi Allah madaukakin sarki ya yi mutane daban-daban abin nan na falaknakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum da aka ba wai ƙabila ake da akari da ita ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ya karfafa a ran da ya hudu ba ta aikin hajjin shi na ban kwana ce duk wani abu wanda yake na kabilanci ne na sa karkashin kafata na take ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka babu wani fifiko ga balarabe akan wanda yake ba balarabe ba kuma haka da wanda ba balarabe ba bai fi balarabe ba sai dai da tsoron Allah saboda haka maganar wannan damuwa ta kabilanci ita ce babban tashin hankali musamman a cikin kasar nan da muke ci wani daga sunanka kawai zai gani ya gane cewa kai ba kabilarsa ba sai ma rashin adalci wani kuma daga harshen ka zai gane cewa kai ba kabilarsa ba ne sai ma rashin adalci to kun ga ba mu cire wannan abin a cikin zukatanmu ba to kasa ba za ta ci gaba ba dole sai shi addinin musulunci ya haɗa mu gaba ɗaya wani za ka samu wata ƙabila ce daban amma ya fi son ɗan ƙabilar shi fiye da yadda yake son wanda yake addinin su ɗaya wannan yana faruwa sau da yawa ai ita dangantaka ta addini ta fi kowace dangantaka ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ya ci nasara cikin abin da ya zo da shi na kira domin ba a bambanta wani da wani ba ba a ce bilal tun da shi baki bane bai cancanta ya ya kira sallah ba saboda shi ba balarabe ba ne ba ko don haka mazala sallallahu sallama ya yaki da wannan abu a wani hadisin nasa ma ya siffanta shi da cewa eh, ya fi mushe, Wani wannan abu shi ne abin da ya shafi kabilanci da aka dole wannan abubuwan sai a ajiye su so so bai auna wannan abin shi ya fi ya za a ce musa daga cikin makaskanciyar kabila da ake bautar da su su asali a bautar ta tasu a masar kuma zuwa suka yi aka yi tabautar da su aka yi ta azabtar da su taya wani a cikinsu zai zo ya ce kuma su bi shi su yadda su bi shi to lokacin da aka yaye musu azaba sai suka warware wannan alkawar sai suka yi wato asalin biyayya ga Allah to a lokacin ne sai fir'auna wannan kishin ya sake jan shi yana tsoron cewa idan aka ci gaba da tafiya da samun irin wannan wato annabi musa yana faɗan abu kuma abin yana faruwa kamar yadda ya faɗa kuma gashi har ya yi addu'a allah ya yi abin to za a samu koyaya ne wasu waɗanda za su ba da gaskiya da shi to sai ya ɗauki wani salo daban sai ya yi kira cikin mutanensa ya ce ba ku gani nake da mulkin masar ba inda da gaske ne shi ɗin ya zo da wani abu a bashi mulkin misra ba ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار وأن ma'ana waɗannan ƙoramin ma da suke masar duk na wani ni nake da mulkinsu sai yadda na yi da su afala to tiru ne ce yanzu ba kwa gani ne tun yaushe ni nake cewa a yi wannan a yi wannan a yi yanzu ya koma amfani da mulkin sake don ya kawar da da'awar annabi musa sannan sai ya sake ɗaukar wani salo na hanyar wato ƙasƙantarwa da wulaƙantarwa ya ce ku duba ku gani da ni da wannan waye ya fi wani amma ana khairun min hadar lade huwa mahinin wala ya kada yi da ni yake cewa da nake muku magana a matsayin shugaba ku ji abin da nake faɗa da shi wannan wanda yake matsabi ne makaryaci wanda ko magana ma baya iya yin maganar da za a gane zai capitalizing akan wannan abin da Allah madaukakin sarki ya jaraba annabi Musa da shi na wato ah, ina a cikin harshen sa, kamar yadda ake fassarawa ko kuma baya iya ah, furta wasu kalmomi su fita da kyau to amma kuma wannan abin Allah ya yi masa dan annabi Musa ya roki Allah madaukakin sarki kafin ya je wajen Fir'aun shi rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني شنو أنا ماشي لافيا يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشرف به أذري وأشرف في أمري كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا وجيرا في الله أشي قد أوتيت سؤلك يا موسى ده أبن ذكرك أن باك كنا الله أي مشهد وقت كنا الله أمسى مثلا don haka wannan abin in ma shi zai kafa hujja a kai to ai ya riga ya sau to amma duk da haka da yake shi mai barna ne duk inda ya samu wata matsala zai iya kafa hujja a kai kamar matsayi ne in ka zo nema a yau duk abin da ka taba yi a baya ko ka daina yin shi sai a fito da shi haka mutane ne ko da abin nan ma akan kuskure ka yi ko ba ka san ka yi shi ba to sai an zo an fito da wannan abu yanzu kamar dan uwa babban malami Allah ya dada masa kariya domin irin ne daman ba a zarsu a cikin shi shine eh, ministan yada labarai duk wannan soke-soken da ake masa irin wannan ne sai a ɗauko wani bidiyon shi na shekaru kaza sai a ce ya faɗi kaza lokaci kaza duk irin wannan ne kuma ba wannan bane target din matukar abin da ake so a yi target a kai shine ka duba cikin masu da'awa ba taɓa samun wanda aka samu kamar sa ba da ya kai wannan matsayi sannan kuma a matsayin bai hana shi je ci gaba da abin da yake ne asalin shi ba ita ce karantarwa yana da rigar ministan yake zuwa je karantarwa sa bai hana shi ba to wannan yana daga ma duk wanda yake ba musulmi ba hankali kuma ya kamata dama abin ya kasance haka ne za ka samu babban ma'aikaci ko minista ko a zai je fasto ne a soci yana wa'azin shi bai tsoron wani to sai mu musulmi ne sai mu dinga nokewa bai kamata matsayi ya hana ka fitar da asalin identity din ka kuma wallahi kabila ko wani abu ba shi ba ne identity musulmi musulunci ne ke fara daga ka kafin wani abu ya daga ka duk abin da za a yi sai an tambaya me addinin ka to soke-soke ya fito har ma daga jaridu ne na kasashen waje to kaga abin wani makirci ne da aka kullo shi tun daga wani waje kenan abin da ake so a nuna mana din mai irin wannan riga ne irin wannan da'awa to ana so a nuna cewa ba bai kamata a yi tafiya da shi ba ba haka yana bukatar a karfafa shi kuma abin takaici zai ka samu wasu ne daga cikin masu da'awa musulmi yana sukan shi shi yana zagin shi ba kuma ba sai dan hasada ne shi ma dan ba a bashi ba ba wanda za a bashi wannan kuje ne ce baya su babu shi duk wanda aka bashi zai karfa kuma ba wai yaban kai ba ba zai iya abin da shaidan ya yi ba saboda haka san mutum ya kai wani matsayi dole sai allah ya jarabe shi allah zai jarabe shi ta hanyoyi daban-daban to kaga fir'auna da ya tashi sai na sukan annabi musa ta wasu abubuwa da yake ganin ya taba samu a baya na damuwa ba kuma wani yana so ya karkata tunanin mutanen ne su gane cewa wai shi din ba wani abu bane tun daga shi yana da wasu illoli to amma duk wannan bai hana al'amarin Allah ya ci gaba ba haka mai yana muka ba da wannan misalin ya hana ya ci gaba da aikinsa ba kuma ya gama dajiya kuma wannan soke-soken duk su kafa a banza kuma a ƙara samun fiye da irin shi ma don suna nan da yawa wanda in Allah ya zo sai a ɗebo su da yawa a sa su kuma su ta yin abin da ba a so sai ya ce to in haka ne falaula ulkiya alaihi asuratun min zahabin auja a ma'ahul mala'ikatun muktarimin duk dai dalilai ne na banza na suka cewa inda gaske ne ai kaman yanda shi auna yake sarki idan mutum ya kai wani matsayi a sarauta a lokacin akan ɗauko wani awarwar wanda yake na zinare ko azurfa sai a sa mishi a hannu zai zama kaman shi ne abin da yake nuna matsayinsa ko su sa a nan a damtsansu ko kuma su sa a wuyan hannunsu ya ce to inda gaske ne shi abin da ya zo da shi gaskiya ne ne ya sa allah bai sauko mishi da irin wannan abin ya sa ba ko kuma ma ya zo mala'iku su rako shi tunda ya ce akwai mala'iku to ya zo da mala'ikun a gansu fasta kafa ƙaumahu fa a faru fir'auna sai ya raina tunanin hankalin mutanensa ya mayar da su ma wawaye ba san ciwon kansu ba shine istakhaf daga khiffa ma'ana ya mayar da su tunaninsu mai rauni ne ma'ana sai da yi wannan maganar duk sai ya yaudarar da su sai ya wofantar da su fa ata'uhu su kuma sai suka mishi biyayya suka ce lallai abin da ka faɗa haka ne kaga duk hujjojin da aka kawo ne hankali in ya lura ya san cewa ba hujja ce to amma su din sai suka mishi biyayya a haka wasu kuma sun mishi biyayya ne a cikin tsoro suna tsoron kar su saba mishi halakar da su Allah ya ce innahum kanu qauman fasikin lallai sun kasance mutane ne masu saban Allah domin alfisko shine saba ma Allah to Allah madaukakin sarki ce falamma asafuna lokacin da suka fusata mai inji Allah maɗaukacin sarki suka saba umarninmu mu da shefil auna da mutanensa kuma fushi siffa ne daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki wanda take ba irin fushi irin namu ba siffa ce da ta dace da Allah madaukakin sarki wasu suna cewa a'a ai Allah baya fusata dan ya za a ce azabu cewa ya fusata Allah da fushin Allah ba daidai ke da nan bayin sa ba wasu sai suka ce lokacin da suka yi abin da Allah zai musu azaba amma asali shi ne idan Allah ya siffanta kanshi da wata siffa da mu da muke saurara da mu da muke halittar Allah ne da shi da ya halice mu waye ya fi wani sanin kansa mun rufa Allah sanin kanshi mun fi shi sanin siffofinsa ne to shi ne ya siffanta kanshi da wannan siffar kai a waye da za ka bauka cire mata ya za ka fassara da ma'anar ghadiban lahu alaihim ta zuwa qur'ani ya suka ce Allah ya musu azaba na Allah ya yi fushi amma fushi da ya dace da shi su suna ganin ka zufanta Allah da wannan tamkar ka zufanta shi da bayin shi ne ka kwatanta shi kuma don eh, wannan siffa don an yi tarayya a cikin zufa baya nuna a ce an zama abu daya ko yana nuna a zama abu daya ne yanzu misali ai don mota mota ake kiranta amma duka irin ili dai ne kowace da irin abin nan ko kowace da model ɗinta kowace da irin yanayinta yanzu ka zo ka ce kana son honda zai ce wace iri kake ko wace iri kake so a ci to kaga tarayya a cikin suna bai nuna ma'ana daidaituwa a cikin wannan abin da haka dan Allah ya siffanta kanshi da wannan abun bai nuna siffanta zama daidai irin samu kamar ji ne ai Allah ya siffanta kanshi da cewa inna huwa samiul basir yana shi ko amma irin jinmu ne ba irin jinmu bane yanzu irin jinmu shine idan yaran da ba naka ba baka san shi ba sai dai ta magana ba ka sanin me yake ba kuma sannan idan ka kai wata tazara ba yanda za ka yi ka ji mutanen da suke magana yanzu sai a tsallaken titin sai yana magana ba za ka taɓa sanin me yake faɗa ba ko ba ma muna da ji ko ba mu da ji ba ma ba irin na Allah ba ne Allah komi nisan da ka kai komi yawan da kuka kai komi zancen da kuke da shi Allah yana jin duk abin da kuke faɗa kuma zancen ku baya cuɗanye masa inda duk duniya za ta taru tana magana kowanne da harshen shi daban da bukatar shi daban Allah yana jin kowanne a cikinsu a wannan lokaci kuma ɗayan baya shigar da zancen shi cikin ɗayan don haka matauke ɗauke shi yadda ya zo haka za a fassara shi falon ma azabuna Allah ya ce lokacin da suka fusa ta mu in taqamna minhum sai muka ɗauki fansa a kansu Allah ya ce muka musu azaba fa adraknahum ajma'in Allah ya ce duka su sai muka wato halakar da su a cikin teku shine igra shine yanda Allah ya bayyana a wasu abin nan surori da wasu ayoyi lokacin da suka ba annabi Musa har zuwa bakin tekun nan Allah ya ce kuma agrafna ba'dul baqi sai muka halakar da su gaba daya dan haka da fir'auna da rundunarsa gaba daya da suka biyo fir'auna annabi Musa bayan Allah ya nuna ikonsa da mu'jizarsa annabi Musa ya daki wannan tekun da sandarsa tekun nan ya tsage kuma ƙasar ta bushe a take ba Allah ba wa zai wannan suka shiga da su da dabbobinsu da kayayyakinsu suka wuce gaba ɗaya. sannan fir'auna da rundunarsa suka biyo bayansu ƙarshen waɗanda suka fita daga cikin wannan tekun ƙarshen kuma wancan rundunar ta fir'auna da suka shigo sai Allah ya mayar da tekun ta haɗe a idan banu Isra'ila aka yi wani to wannan fushin Allah ne ya hau kansu Allah ya azabtar da su kuma haka suka mutu babu wanda ya kubuta a cikin su gaba ɗayan su Allah ya ce fa adraknahum ajma'in babu kowa ke na wanda ya kubuta to haka hukuncin Allah yake Allah yake faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin sai muka sanya su suka zama wato abin lura ga waɗanda suke a wannan lokaci a ce fir'auna yadda ya yi ƙauran suna ɗin nan ya yi tashe da mulkinsa da dukiyarsa da kuɗinsa da yawa rundunarsa yau ga shi fir'auna ya halaka don waɗannan mutanen na wannan lokacin allah ya ne yadda su suka zama aya ya ce wa matsalar lil'afirin waɗanda za su zo ‘yan baya kuma ya zama musu izina ya zama musu misali ma'ana idan mulkin ka da zai tsara na fir'auna to mulkin ba komai bane a wajen allah shi ne abin da ake nufi wanda suka zo baya don wani da an dan bashi mulki ko mi mulkin zai dinga ganin kamar ya fi kowa to ga fir'auna da yake da mulki yana ganin mulkin nashin nan ba inda zai kai to amma Allah madaukakin sarki cikin iftawar ido ya raba shi da mulkin da duk abin da yake cikin sa kuma Allah ya gadar ma da wasu wannan mulki to sai Allah madaukakin sarki ya bada labari kuma na daya daga cikin annabawansa shine annabi Isa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa taslim shi ma misali ne mai girma wanda Allah madaukakin sarki ya ya wasu suke bauta masa to Allah madaukakin sarki yake nuna cewa to shi annabi Isa nan ma fa bai cancanci abu bauta masa ba domin wa ya halice shi kuma kafin annabi Isa din wa ake bauta to inda su waɗannan batattun suka bace kenan shi annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne to shin annabi Isa shine farkon wanda aka fara haihuwa a duniya ko kuma shine wanda aka fara halittarsa ba tare da uba ba ai akwai annabi adam shi ba uba ba uwa ma to sai a ce na annabi isa ma mai sauki ne da kai na annabi adam ba tunda shi da uwa kuma a ɗabi'ance dama mace take haifan namiji to shi annabi adam ba aiwon shi akai ba shi kuma a ce mishi mene domin abin da yasa ake cewa annabi isa dan Allah ne masu faɗan kenan saboda suna ganin cewa an haife shi babu uba don haka za a nemo mishi uba sai aka ce uban shine Allah to annaba adam kuma waye uwan shi waye uban shi ai misalin annaba adam ma ya fi mamaki fiye da na annabi ya fi mamaki domin shi ƙasa ne kawai Allah ya yi shi ya suranta tashi Allah ya buza masa rai ya ce tashi sai ya tashi kuma ya yunkura mala'iku suka ga wannan a gaban idansu kuma ya zama daga shi ne aka yi ta samun zuriya ta ɗan adam har zuwa tashin alkiyama ba kai abin da ya kai wannan mamaki daga wani ɓari na jikin shi ko ran da aka halice shi fa Allah ya sake nuna sa ya halice Hawwa ita ma ba uwa ba uba duk wannan bai isa mamaki ba inda za a ce dan Allah ai sai a ce wannan ne to Allah ma madaukakin zarge ce to shi annabi Isa shi ma ba dan Allah ba kuma shi ba Allah bane kuma shi ba abun bauta bane to sai Allah ya ba su misalin annabi Isa domin shine ya kusa da maza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ne wanda su mutanen maka inda za su nemi fashin baki ko bayani akan wani annabi da za a ambata to za su iya tambayar labarin annabi isa don akwai mabiya annabi isa a lokacin wanda sukan yi tafiye-tafiyensu zuwa ƙasar sham suka haɗu da kiristawa bal a cikin yankin ƙasar laraba akwai yankin najiran wanda laraba najiran ɗin na mafi yawancinsu kiristawa ne Najiran yanzu tana na cikin saudiya iyakar yaman da kasar saudiya wannan yankin na najran na tsara ne gaba da wasu ɓangarori ma daga cikin larabawa irin su bani tayin da sauransu duk an samu waɗanda suke wato kiristawa ne to ana iya cewa za su iya tambayar wannan mutanen su ji menene annabi isa to sai allah ya ba da misalin annabi isa ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان لهم عدو مبين الله مدوكتين سكية ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصفون الله يشي لوكتين دا muka ba da misali na annabi isa akan cewa bawa ne na allah annabi ne na allah kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi cewa duk wanda ake bauta ma kuma bayan Allah wannan ba gaskiya ba ne kuma za su shiga wuta to sai Allah ya ce idza kaumuka minhu yasuddu sai mutananka ma'ana kafiran quraisha kenan sai suna ta hayaniya da hargowa suna nuna ba su yadda ba suna jayayya da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan haka a ya zo cewa lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wasu ayoyi a cikin suratul anbiya إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون cewa da ku da ababen da kuke bauta ma za ku zama wato asalin makamasai na wutar jahannama kuma za su shiga wutar sai suka ce a to in haka ne ai isa ma zai shiga wuta Tun da shi ma ana bauta masa ce isa ma zai shiga wuta tunda ana bauta masa kuma ya allah ne ya ce da ku da abin da kuke bauta ma duk wuta za ku shiga to sai allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayoyi cewa innan ladina sabaqat katlahun minna husna ulaika anha mubadu waɗanda wato asalin littafinmu da kuma kyakkyawan sakamakonmu ya tabbata a kansu waɗannan za a nisantar da su kama annabi isa kamar uzair kenan ana nufin wasu abubuwa da ake bauta ma koma bayan Allah waɗanda da yardar su ake bauta ma ake bauta musu koma bayan Allah da ayan nabi Isa bai yadda da bautar ba Uzair ma bai yadda da bautar ba ita ma Maryam bata ta yadda da bautar ba da haka waɗannan Allah ya nisantar da su daga shiga wuta to sai suka zo suke hayaniya suka ce to a alihatuna khairun am cewa da abinda muke bauta ma da isa waye ya fi alkhairi ko kuma da abin da muke bauta ma da shi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi alkhairi dai suna ganin ai abin da suke bauta ma sun fa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko sun fa annabi isa Allah ya ce ma barahu laka illa jadala ba komai yasa suka ma jayayya ba suka maida ma martani akan wannan sai dan kawai neman jidali da jayayya da husuma balhum aumun khatimun Allah madaukakin sarki ce lallai kuwa su dinnan mutane ne masu husuma mutane ne masu husuma in huwa illa abdun an'amna alai waje masalan li bani isra'il ai annabi isa ba komai bane illa bawan wanda muka mushi ni'ima Allah madaukakin sarki yadda ya halicci annabi isa haka ya halicci sauran annaba haka ya halicci mutane Allah ce inna matsala Isa inda Allah ka masala Adam khalaqahu min turab thumma qala na kun fayakun haka bai da bambanci da halitta annabi Adam rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta kuma rannan Allah ya busa shi ga annabi Isa kuma ya aiko da mala'ika Jibril da wannan ran ya busa mata rai ma'ana ran annabi Isa ta ɗauki cikin shi kamar yadda ake ɗaukan ciki a mafi rinjayen zance ta aife shi kamar yadda ake wata tara a aifi ɗa haka ta aife shi to amma cikin ni'imar Allah madaukakin sarki Allah ya mishi wasu mu'jizozi wanda kuma wasu annabawa sun gabace shi da wannan mu'jizozi ba shi ne ya fara zuwa da mu'jiza ba daga cikin baiwar da Allah ya masa yayi magana ran da aka aibe shi ran da ta zo da shi aka ganta da ta suka zarge ta suka tuhume ta da yin zina ya ce ah, inni abdullahi آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم duk maganganun da ya biya musu kenan to kaga wannan ni'ima ce Allah ya masa na farko Allah ya masa ni'ima ta annabta sannan kuma Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima ta ɗaukaka shi a cikin banu Isra'il domin suna ganin ya za a yi mutumin da ba a san uban shi ba ya zo ya yi da'awar cewa shi annabi ne na Allah to Allah madaukakin sarki zabi yake yi Allah yana zaɓen wanda ya so ni. da aka yace bawa ne daga cikin bayan da muka halitta an'amna alaihi muka mishi ni'ima ta annabta waja'alnahu masalan li bani isra'ila kuma muka sanya shi shi annabi isa din nan ya zamanto wani misali ne ga banu isra'ila Allah ya jarabe su da shi kuma Allah ya jarabe shi da su dan ya zo da wannan mu'jizozin suka karyata kuma Allah ya bashi at-taura da injila duka da littafin da Allah ya saukar musu gabanin zuwan shi da littafin nasa duka Allah ya hada mushi sai ya zama littafin da ya zo da shi ya ma cika ta abin da yake cikin at-taura ne ya zama an yi reviving din a taura, an canja wasu abubuwa da ke cikinta inda shari'a sai tsauri aka sassauka musu a cikin injila amma duk da haka suka karya tashi. kuma shi annabi isa ba wai wani kabila ne daban daga cikin banu isra'il din wai tsada isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi dai ai daga cikinsu ne kuma an ce wai banu isra'ila ba wai ana nufin wasu irin mutane ne daban da ba mutane ba suna ne kawai na jinsi ai abu abna'u yaqub dangin annabi ya yaqub to annabi isa dangin annabi yaqub daga gidan harun saboda haka sai suka ji annabtarsa Allah ya jarabe su da shi suka karya tashi. da haka ya ce in huwa illa abdul an'amna alayhi wa ja'alnahu matsalan li bani isra'il muka sanya shi zama tsari ne ga banu isra'ila qala walau nasha'u laja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhluqun so suna cewa ina ma da za a farko da mala'iku ne ba manzo sallallahu alaihi wasallam ba sai Allah ya ce inda mun so da za mu maye gurbin ku da mala'iku to amma Allah ba haka ya so ba ai idan da a ce waɗanda suke rayuwa a doron ƙasa ne mata mala'iku ne to sai Allah ya aiko musu da mala'iku irinsu amma tun da ko mutane ne sai aka aiko muku da manzo irin ku mutum wanda yake kun san shi ya san ɗabi'ar ɗan adam daban take da ɗabi'ar mala'ika mala'ika bai saba ma Allah ɗan adam yana saban Allah Allah ya faɗa akan mala'iku la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru to sai a za a yi ko mala'ika ya zama shine annabi ko kuma kuna saba ma al'aita ce ba za ta yi ba ba za ta taɓa yi ba kuma sauran halice su ne daga haske mu kuma halice mu ne daga ƙasa da haka muna da wasu abubuwa da ya sha bamban to da aljanu ma mun sha bamban to a cikin mu ma tsakanin mu mutum da mutum zaka samu akwai bambanci zaka samu akwai bambanci shi yasa hatta a cikin mutane Allah bai aiko da manzo da yake bako ne ba aiko da manzo bako daga wani gari ya zo ya zama annabi wasu mutane saka ana la'akari da ɗabi'unsu da harshensu Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi yasa Allah ya dauko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su sun san shi sun san dangantakarsa sun san waye shi sun san matsayin sa sun san menene duka kuma gashi mutum ne wanda yake kaman kaman su sai dai wasu abubuwa da Allah madaukakin sarki ya kebance shi da su Allah madaukakin sarki yake cewa wa launa sha'u la ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhluqun inda mun so sai mu maye gurbin ku da mala'iku ko kuma mu sa mala'iku su zama su ne waɗanda za su dinga zuwa muku madadin annaba amma Allah bai so haka kuma abinda Allah ya so yake aikatawa Sai yake wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wannan wa innahu din bamir din wasu kace yana koma ga alqur'ani cewa ai shi alqur'ani wato yana ba da labarin tashin alkiyama wacce kuke kokwanto a cikinta wa inna hula ilmun lissa'ati ai ilimi ne na tashin alkiyama domin alkur'ani ya zo dab da tashin alkiyama da haka falatan tarun na biha kada ku yi kokwanto a ciki wasu ka ce a'a har yanzu maganar akan annabi isa ne wa innahu hula ilmun lissa'ati annabi isa alama ne daga cin alamomin tashin alkiyama domin yana daga cikin ashiraku sa'a da za su bayyana kafin tashi alkiyama saukowar annabi Isa kuma abin da yake karfafa haka din wanda shine zance mafi rinjaye shine cewa akwai qira'a mutawatira da suke karanta wa innahu la'alamun lis a madadin da ilmun lis wa innahu la'alamun cewa shi alama ne daga cikin alamomin tashin alkiyama shi annabi Isa domin mazalla sallallahu alaihi ya tabbata cikin hadisansa cewa Allah madaukakin sarki zai sauko da annabi Isa kafin tashin alkiyama kuma zai sauko ne a ƙasar Sham Sham din da ake ta barnace-barnace a cikin da shine yankin ƙasar Syria zai sauko ne kuma a cikin garin Dimash cikin masallaci daidai lokacin da za a yi sallar azuba ne ko sallar la'asar annabi isa zai sauko yana dafa da wato fukafukan wasu mala'iku su biyu kuma za a gan shi a haka zai sauko a mafi kyawun sura da cika ma'ana yana sanye da fararen tufafi sannan kuma kan shi gashin shi yana sheƙi yana ƙyalli har za ka dinga tsammanin kamar mutumin da ya fito daga gidan wanka ne in ya karkaɗa gashinsa zai ka ga yana fitar da wato ruwa haka ma'ana kamar yana yana yana feshi domin Allah ya masa sura daga cikin sura mai kyau yana daga cikin masu kyawun sura annabi Isa to haka zai sauka in ya sauka din zai samu dab da za a tsaye da sallah za su gabatar da shi ya musu sallah domin musulmi sun san cewa lokacin saukan shi zai ce a'a shi wanda yake jagoran musulmi a lokacin ya jagoranci sallah wannan kuma fifiko ne na wannan al'umma annabi isa zo ya ba sallah bayan mahadi kuma su haɗu da mahadi zai sauko yana rike da wani takwari wanda da shi ne zai kashe dujjal dan za a yi ta faɗa da dujjal ana fama da shi ba za a iya yaƙi da shi ba annabi isa ne kaɗai zai kashe shi da haka mu al'umma manzala sallallahu alaihi wasallam sai mu gode ma Allah cewa mun gaskata da wannan annabi kuma annabi isa a cikin mu yake to kaga su sun karyata annabi isa eh suna cewa annabi isa zai dawo amma in ya dawo din da me zai dawo annabi isa zai dawo ne da kira zuwa ga addini na gaskiya shine addinin musulunci ma'ana zai karya duk wani abu da yake ne. kuma abin da wannan yake nuna yana nuna cewa wannan kalma da suke nuna ta tawaye ce cewa Allah ba ɗaya bane shine ma'anan kurosi dan suna cewa an gicciye Allah zai ce shi ba a gicciye shi ba dan ba a gicciye annabi Isa ba annabi isa Allah ya dauke shi ne Allah ya ce bar rafa'ahu Allahu ilayhi ba shi aka gicciye ba wanda suka gicciye wani ne daga cikin mutane da Allah ya jefa kamannin annabi isa a kansa saboda haka zai karya cross dan ya karyata wannan da'awar da ake cewa ya mutu akan cross to annabi isa bai mutu ba yana nan a raye a wajen Allah madaukakin sarki kuma lokacin shi zai yi zai sauka sannan kuma wa yaqtulul khinzir zai kashe alade wanda su ce to ai barna ne dabba kuma me yana shi a ciki a'a abin nufi ai an haramta musu cin alade tun asali kenan bayan tafiyar annabi ne suka koma suna ci to kashe shi ya nuna cewa cin shi haramun sannan kuma zai sa haraji wa yadfa'ul jizya duk wanda ya ki ba da gaskiya da shi sai ya biya haraji wannan shine abin da annabi isa zai zo da shi a wannan wajen shine Allah ya ce wa innahu da ilmun lis-sa'ati shi annabi isa alama ne daga cikin alamomin tashin alkiyama fala tamtarun biya kada ku yi kokonto a ciki kada ku yi jayayya a ciki fala tamtarun wata wattabi'uni don haka ku bi ni Ha za hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki mai kake wala ya yakundannakum ash shaidan? kada ku kuskura shaidan ya kare ku ya hana ku biyayya ga wannan tafarkin domin innahu lakum aduwwun mubin shi shedan lallai makiyi ne na fili a gare ku shedan bai so ku ɗauki hanya wacce take ta daidai shi yasa waɗanda suke nan yanzu ke bauta annabi isa shedan ne ya daura su a wannan hanya mu da muke mun yi imani da dukkanin annabawan Allah mun fi su sanin waye annabi isa wallahi ka fi kirista sanin waye annabi isa dan yanda zaka bada labarin annabi Isa yanda zaka faɗi yadda yanda zaka girmama shi ka ajiye shi inda Allah ya ajiye shi ba za ya ta shi yasa da yawan su idan suka ji bayanin annabi Isa wajen musulmi ya suna mamaki najashi ya ji labari mamakin ya kai su da sai da suka koma suna zubar da hawaye saboda sun ji zance wanda yake na gaskiya ne kuma suka ba da gaskiya da yawa daga cikin su kan ba da gaskiya to amma an riga an daura su akan tafarki na bata shedan ya riga ya shiga cikin su ya ruda yau da baka nemo wanda yake kirista ne ka ce zo mu tattauna mu yi labari akan annabi isa ba abin da zai gaya ba abin da zai gaya ma da baka san shi ba sai dai kai ne ma za ka gaya ma abin da bai sani ba karkari ya ce ma labari ne wata tauraro shi aka ga tana yawo ta je ta fada a wani gari wasu mutane uku matafiya suka fito suka je garin suka ga wata ciyawa a nan aka ajiye shi an haife shi abinda da ba labari kenan ko kuma wai da wani baban shi wani joseph da kafinta cewa shine babansa to annabi isa bai da uba su sun saman masa uba yanzu ce maryam ta yi aure maryam kowa ta yi aure ba har ta koma ga allah ba ta auri kowa ba da haka annabi isa bai da uba kuma uwar shi ba ta auri kowa ba to ai wannan shine rashin ganin girman Allah dan sun ce da shi wannan Joseph din ya aure ta lokacin da ya tare da ita sai aka ce to ya rabu da ita domin ya yi tarayya da Allah cikin wato samar da wannan ɗaɗin kuma ruwan ba nashi bane na Allah ne akwai abin da ya kai wannan barna wannan zagin Allah ne ya za ka bai kirista ya ja ya ja ka ce to kai ka zagi Allah ba ka yadda da Allah ba ko bai yadda da Allah ba don wanda ya yadda da Allah ba zai faɗi wannan magana ba saboda haka waɗannan ayoyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ina ya san su ai bai zo na da kiristawa ba kuma ba a taba sanin ya je yana neman labari a wajen da yahude ko kirista ba kenan Allah madaukakin sarki ya saukar masa da wannan sarkin shi yasa yake wattabi'un ku bi ni hada siratun mustaqim wannan shine tafarki na daidai to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana imani Allah ya tabbatar da rigarigar mu akan addinin musulunci abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا muna roƙon da madaukakin sarki ya gafarta mu magabatan yau an yi rashin ɗaya daga cikin wasu jagororin al'umma mu ya roƙon Allah ya gafarta ma. kuma kuma Allah ya sa mu cika da imani ah, muna roƙon da madaukakin sarki yan kasuwan mu ya albarkaci kasuwancin su matafiyan mu Allah ya tsare muka hanyoyin su marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya masu jarabawa Allah madaukakin sarki ya ba su nasara muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a wannan kasa ta mu suna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara sassauta mana cikin wahalhalu da ake nema na hawan farashi suna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana wannan damuna cikin alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa kuma a amfani da ita suna roƙon Allah madaukakin sarki inda ake tashi tashi an kula Allah ya kawo sauki a ciki Allah ya tona masu aikata wannan abubuwan Allah ya mana maganin su muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan wata albarka da take cikin sa da rahama da yanta Allah ya lullube mu da su gaba daya da mu da zuriyar Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda suke aiki na biyayya gare shi da abin da zai rage mana ladan azumin mu ko ya bata mana azumin mu Allah ya nisantar da mu da shi Allah madaukakin sarki muke roƙo ya tsare mana imanin mu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة عليك التقلال ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين